نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما مسلمين بنا من الله سبحانه وتعالى من يتلقى عن الشاوى وأيوك من الخير وغافرت من قرى قرم بسنبهم لتقيت من يقار من إيمان لهم لإخلاصي وكما رفع من أسيري تكين لهم كشكهم كفتو دنيا مين بكر وقم أن لا سواء فأنا يحذر ما مدك الكاو ما شيء إلى الأجل ميزو إنه ولي مال والقادر عليه الحمد لله أن أرحمك يا قوم يوم من دام تشيك بعد التوصيل دام تاشي لإذن أن لا سواء فلا آية تأريب تأشرين دليل بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن da kirista wanda ita ma ahlul kitabi ne gaba ɗaya su su a ra'ayi wannan malaman dukkan su mushrikai ne domin kiristoci sun yi shirka da Allah a inda suka ce annabi Isa dan Allah ne suka ce cikon Allah ne suka ce Maryam ma Allah ce kaga sun yi shirka saboda haka wannan kalman ta shiga wala shirka ke da ta yi yu'minna sannan kuma suka ce wa wa wa qalatul yahudu uzairu billah su ma yahudu ce Uzairu dan Allah ne kaga su ma mushrikai ne akidan su ta shirka ne su ma bai dace ba a ce an auri ba yahudiya da take da akidan cewa Uzairu dan Allah ne ina fata an gane ko shi yasa aka samu sabani tsakanin malamai wadanda suka ce kwata kwata bai dace musulmi ya auri wata ba in ba musulma ta kuwaci ba at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat wadansu malamai suka ce eh ayan nan babu shakka ta magana akan mushrikai amma akwai istithna'i ta zo ta toge wadansu ta nuna ban da su wato wannan aya al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu min min min alladhina amanu wal muhsanatu من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidati ahda sai shari'a ta zo a nan ta nuna cewa e yau Allah ubangiji ya halatta muku cin yankan wato ahadul kitabi ba huge da kuma kirista cin su halal ne su na yau da gobe banda yankansu da suke na girmama su irin abun na eh, christmas irin yankansu na new year irin yanka na friday ko easter monday ko abin nan duka duk ba a ci amma yankan su na yau da gobe ana ci idan kana so ka ci sai yace an halatta mana ma matan su waɗanda suke kamammu a aure su wanda ba a san su da zina ba to waɗansu malamai sai suka ce wannan aya ta toge babu shakka ra'ayin malamai na biyu nan ita ce daidai to su ahalul kitabi din da aka ce aure su su ma malamai ba su bari haka ba sai da suka sa sharuɗa na farko idan ka zo ka kaba yahudiya ko ka kawo kirista kana so ka aure ta ta ce za ta zauna a aƙidanta kai kuma kana musulmi ita kuma tana da aƙidan christianity ko na yahudiya sai an tambaye ta an bincika me yasa kake so ka aure ta na biyu sai an duba an kalle ta an kalle ta wane ne ya fi wayewa da ilimi da dabara da matsayi a wannan a rayuwa misali aka samu ta fi ka ilimi ta fi ka dabara kai ba ka da komai shayi kake ko wani abu ne kake wanda dai ka da ilimi to akwai ita kuma graduate ce bi lauya ce bi likita ce ta fi ka ilimi da wayewa bi akwai tendency wato yiwuwan cewa ita ne take so ta ja ka ka rinjaye ka kan wannan aƙidar sannan a duba kuma idan ka aure ta ina ne za a zauna inda za ka zauna da itan gaba ɗaya garin gaba ɗaya musulmai ba su wuce uku ba to kaga hayayyafan da za ku ƴaƴan nan gaba ɗaya za ku tashi akan aƙidar ta domin babu islamiyya babu masallaci babu inda za su riƙa cuɗuwa da ƴaƴan musulmi dalilin da sa kuma aka hana musulmi kada musulma ta auri kafiri shi ba yahudan ko kuma krista saboda al-islamu ya adu wala yuda alai musulunci shine a sama da duk wani makaluki a duniya da musulmi shine a sama mumini bayan da za a yi a wani juyin da mumini zai zama to kaskantacce a karkashin kafiri shine yake da sai yake da bawa a shi ba zai yi ba idan musulma ta auri kafara to kama an kaskantar da musulunci ne an rinjayar da kafurci kan musulunci kafurci ya zauna kan musulunci shi yasa ba a yadda musulma ta auri ne ta auri kirista ko kuma ba yahudiya ba na biyu idan mutum ya haihu ‘ya'yan suna bin uba ne to kaga misali idan musulmi auri kirista ko ba ‘ya'yan da za a yi ta haifa din nan shine ake shine yake cin riba tana producing tana kenkeshewa musulmai yaya amma vice versa idan musulman ne aka aura musu duk yayan da suka fita tsatson musulman kaga sun koma menene suna bin aqida uba shine ulaika yad'una ila an-nar nan wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idni sannan na a kaga musulmi da dalilin da yasa aka ce ya auri Isa ko bayan da shi ya yi imani da Annabi Musa ya yadda da shi musulmi ya yi imani da Annabi Isa ya yadda da shi amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa lamu la nufarriqu baina ahadin min rusuli qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir musulmi ya yarda da annabi isa yana girmama annabi isa yana daraja annabi isa kamar yadda yake daraja annabi musa alaihi salam ya imani da shi ba zai taɓa faɗan kalma ta wulakanta su ba ba zai zage su ba amma kaga bai ta ita musulma idan ta auri kirista ko bai da yake su za su zagi annabi Muhammad don ba su yarda da shi ba ba su ma imani da shi ba kaga ka tura ta inda za a ci mutuncin annabi a zage shi a ta nan kuma musulmi shi kuma ya yi imani da annabi yasa zai kare mutuncinsa ina fata an gane ko to waɗannan shine abubuwa da musulunci ya kalla idan ka auri ba yahudiya ko kirista sai ka yi hakuri sai a sai musulunci ya buba kwarai da gaske ba a bar abun sakaka kawai ka je ka aure su ba ina fata an gane ko ka tabbata in ka aure ta fa ba ta wankan janaba ba ta wankan biki ko za ta dafa alilin ta ci kai saka hana tunda ita a aqidan ta duk ka san waɗannan suna yi ina fata an gane shi yasa aka hana musulmiya ta cusa a cusa ta ƙarƙashin kafiri zai ce alade wa waye matan shi musulma ce zo ki dafa mu wannan nama naman alade ta yi sadari to kaga ka kai musulma inda za a kaskanta ta sannan kuma a rika ummuntanta da dukkan wani abu na kafirci zo ki eh, ki dafa aladin nan ki soya mun shi ki diba a tukunya ki zo ki ajiye mu a tebur kai kaza ki kaza da eh, dauko mun kalonjin na a fridge Na kan za a yi ta samun matsala idan ta ce addini na ya haramta mu zan ce waye ke ina umurtan ki a matsayi na mijin ki ke kuma mata ta me yasa ba za ki dafa ba za ki dafa ba kullum ki ba za ki ba ba za a samu ma zaman lafiya ba ne to wannan ne ina fata an gane ko sai a ah, aya ta yau yace wa yas'alunaka 'anil mahid Allah madaukakin sarki ke faɗa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabanka za su zo su tambaye ka game da saduwa da mace a lokacin da kake al'ada me hukuncin wannan mafitan jinin al'ada bi mana farjin mace ta nan ne jinin al'ada yake menene hukuncin saduwa da mace a ta wannan kabar da jinin al'ada ke zubowa idan suka zo suka tambaye ka hukuncin ka ce musu huwa azan saduwa da mace a wannan wajen yayin da take wato feso da wannan jinin al'adan azan akwai cutarwa da shi na ɗa namiji domin jinin al'ada ya bambanta da jini wanda yake asalin na ɗabi'a natural blood shi jini na ɗabi'a za ka same shi ja ne jinin al'ada kuma za ka same shi baki kirin ne sannan daskararre dunkulalle sannan kuma za ka tarar da shi yana da wani irin karni da wari na musamman domin datti ne da shi ke taruwa daga mahaifa take feso da shi gima ga Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari ne da Allah ya rubuta wa ƴaƴan annabi Adamu mata to namiji ya zo ya sadu da ita a lokacin da jinin nan yake zubowa to azan cutarwa ne ga shi na namiji saboda haka fa'atabiru nisa'a ku ne sanci mata bi ma'ana saduwa da su fil mahidi ta wannan mafitan jinin hailan bi ma'ana al'aurata wala ta hunna, kada ku kusance su da sunan saduwa amma kusantar mace don tana al'ada musulunci ya yi ka zauna da ita ku ci abinci tare a ku kwanta a gado tare kurhu a mayafi ɗaya tana tuɓe tana tuɓe jikinka na taɓa naka misali musulunci ya yadda mutum ya rungumi matan shi ya sumbace ta a lokacin da take al'ada sai dai za ta ɗaure jikinta ne daga cibiyarta zuwa gwiwowinta wato da zani kamar yadda na na Aisha radiyallahu anha take ba da labari cewa kana rasulullah sallallahu ya amurni an attazir an attazira manzo Allah sallallahu ya kasance yana umurta ta kun taure zani wa ana haidun a lokacin da nake al'ada fa ni ya rungume musulunci ya yadda mutum ya amfani da jikin mace daga cibiyarta zuwa sama duka lokacin da take al'ada amma banda saduwa da ita da yahuda ko kuma addinan da suka gabata idan mace tana al'ada to ta zamanto tamkar shugumi ne barinta a gida shugumi ne ana ka, bala ko karyewan tattalin arziki ko rashin arziki ko wani abu duka zai iya saukan ma wannan gida so idan mace tana al'ada a aƙidansu sukan fidda ita wajen gari ne can bayan gida su mata 'yar bukka ta je ta zauna a wajen ba a magana da ita ba ta magana da wasu ba a amfani da abin ba ita ne kadai za ta je ta dafa abincinta ta tafi da kayan girkinta da kwanukanta da komomin da koma da komai da kofuna da cokula ta tafi can ba za ta sake saukowa har da cuɗanya da mutane a yi magana da ita ba sai ran da ta gama al'ada so ba a taɓa kofin da mace mai al'ada ta taɓa ba a taɓa cokalin da ta taɓa ba a taɓa kwano ko farantin da ta taɓa sannan ba a magana da ita ba a gaisuwa da ita za ka ƙaurace wa gari ta fita daga gida ta koma can bayan gari a buga mata kunta tsayar da ta gama ta. ta sauko a ranar za ka fara mu'amalantar mutane to shi ne musulunci ya nuna mana mu a'a a nesance su ta saduwa ne kawai amma za a kusance su ta hanyar mu'amala a kwanta tare gado ɗaya tare a ruhu da mayafi ɗaya tare a yi magana tare a ci abinci tare a yi duk wata hulɗa ta mutuntaka da su Allah ce wala taqrabuna kar ku kusance su da sunan saduwa hatta ya tahurna ya tahurna din nan na farko bi ma'ana sai jinin ya dauke kafin mutum ya sadu da matan shi da take al'ada akwai step guda biyu step number one sai jinin ya fara daukewa mataki na farko kenan shin da zaran jinin ya dauke ya halatta a sadu da ita a'a sai an yi la'akari da matakai guda biyu mataki na daya ɗaukewan jinin al'adar tukuna fa'iza kafa harna idan wancan tsarki tsayawan jinin ya tabbata to fa'iza kafa harna idan suka yi tsarki da ruwa taɓa harna na farko a tsaye tsaruna faɗi jinin fa'iza kafa harna idan suka yi wankan ɗaukewan jinin wankan janaba kenan to fa'atu hunna ku zo musu yanzu kuna iya saduwa da su min haifu amarakumullahu ta inda Allah ya umurce ku ku sadu da su bi mana banda ta dubura banda bayan banda ta baya ina fata an gane so ba ku ba baya halatta mutum ya sadu da matan shi lokacin da take al'ada haka nan lokacin da al'adan ta ɗauke kafin su yi wankan janaba shi ma haramun ne a sadu da su yaushe ne za a sadu da su bayan su yi wankan janaba jinin ya ɗauke to anan ne Allah ce fa kunna ku zo musu ku sadu da su min haythu amarakumullah ta inda Allah madaukakin sarki ya umurce ku bi ma'ana ta gaba saduwa da su a ta baya ta dubura wannan la'ana ce ta Allah tsinuwa ne ta Allah Allah ya la'anci mutumin da yake saduwa da matan shi ta baya bi ma'ana ta duburanta inna Allah lallai hakika shi Allah yuhibbu tawabina yana son masu yawaita tuba masu yawaita komawa Allah subhanahu wataala wa yuhibbul mutatahhirina yana son masu yawaita tsarkakuwa yawaita tsarkakuwa ya tsarkaka daga barin abin da Allah ya hana wanda da kuma yayi ya tuba to Allah madaukakin sarki yana karɓan tuban shi ku duba wannan aya saboda rahamar Allah da lutufinsa bai ce inna Allah yuhibbu ta'ibina ba ya Allah yana son masu tuba sai ya ce masu yawaita tuba yawaita tuba yana nuna ana yawaita ne saba masa masu yawaita saba wa Allah su saba masa su tuba su saba an jima su tuba su saba an jima su tuba shine Allah ya kira su at-tawwabina masu yawaita tuba yawaita tuba kuma yana nuna yawaita aiwatar da zunuba shine Allah madaukakin sarki yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'inda lil muttaqin sai yace a cikin ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa mai yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun wato waɗanda suke yawaita saba Allah su koma ma Allah da mutum ya saba Allah ya tuna Allah sai ya koma ma Allah ya tuba to Allah yana son irin masu yawaita tuba su saba Allah su tuba wa yuhibbul mutatahirina Allah yana son masu tsarkaka babin saduwa da mace a yayin al'ada tsarkaka ne ita mace ta tsarkaka da ruwa bayan al'ada ya ɗauke mata shi ma tsarkaka ne Allah ubangi yana son su Allah ya maɗaukakin ni ce nisa'ukum matayenku harsun lakum gonakinku ne wajen shukanku ne fa'atu harfakum ku zo wa gonakinku ku zo wa wurin shukan ku annashi itun ta duk yadda kuka ga dama amma in dai ta gaba ne malamai suka ce wannan ayar idan aka duba sharhinta ya halatta mutum ya sadu da iyalin shi a tsaye ya hadu ya sadu da ita a ta baya in dai matukan ta gaban ne zai shigar da al'aurarsa a zaune ne a kwance ne a kowane irin yanayi matukan ba dai ta dubura bane inda aka haramta Allah madaukakin sarki yace ku sadu da iyalanku ta yanda kuke so ta duk irin yanayin da kuke so matukan dai ta gaba ne Allah ce wa qaddimu li anfusikum ku fara gabatar wa kanku da wani alkhairi malamai suka ce menene gabatar da alkhairi kafin a sadu da su din shine mutace bismillahi Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana ku fara gabatarwa kanku wannan addu'a ba ta su a ce bismillah ko kuma a yi askar addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna in mutum yana so ya sadu da iyalin shi yayi ta to idan mutum ya fara yin wannan kafin ya sadu da ita to ya gabatar wa kansa wata addu'a ko kuma wani alkhairi ko kuma wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kanku abinda kuka yi niyya bi ma'ana wannan saduwan da kuke yi dama niyyan ku ku samu yaya ne to Allah yace idan kuna so ku samu yaya ta hanyar saduwa da matanku kada ku yadda ku nemi waɗannan yayan neman su lokacin da suke al'ada kar ku gabatar wa kanku wannan neman a wannan lokacin kar ku gabatar wa kanku neman ƴaƴan nan bayan jinin ya ɗauke kafin su yi wanka amma da zaran jinin ya ɗauke su yi wanka ku gabatar wa kanku abin da kuke so na Allah ku ce bismillahi da niyyan kuna son ƴaƴa wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa kanku biyan bukatan da biyan sha'awan da neman ƴaƴa amma wattaqullaha ku ji tsoron Allah tunda Allah ya sa muku doka banda lokaci menene al'ada ku ji tsoron Allah kar ku sadu da su a lokacin da suke al'ada wattaqullaha ku ji tsoron Allah ya hana ku cewa kar da zaran jinin ya dauke kafin su yi wanka a sadu da su Allah ya hana to ka ji tsoron Allah ka bi wannan doka kar da zaran jinin ya dauke mutum ya sadu da ita kafin wanka ina fata an gane ko sannan kuma yace fa'atu hattakum annaki inna nisa'ukum hattun lahum fa'atu hattakum annajitum Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa fa'atuhunna min haythu amarakumullah amarakumullah Allah ya haramta a zo musu ta baya a zo musu ta gaba to nan din ma fattakullaha ku ji tsoron Allah kar ku zo musu ta baya a zuwa mace ta duburanta duk abinda Allah ya hana din da karshe ce to ku ji tsoron Allah madaukakin sarki kada ku rika zuwa matan ku lokacin al'ada kada ku rika zuwa musu ta baya ta dubura kada ku rika zuwa musu kafin su yi wankan janaba ko da jini ya dauke idan kuka ki Allah ce ku sani da kyau annakum mulaku akwai ranar da za ku mutu ku gabu da Allah in ba zai kyale ku ba annakum mulaku wa bashirin mu'minin yi wa mumunai albishir ya muhammad waɗanda ake ba su doka su bi ba sa sa'awa yi wa mumunai albishir waɗanda in Allah ya hana su yin abu suna hannuwa yau idan kuka duba waɗannan abubuwa guda uku za ka samu wani ta bayan da saduwa da iyali wani kuma zai je ne wajen boka boka ya bashi ladabi ya nuna masa cewa kada ya rika saduwa da matan shi sai lokacin da take al'adar a nuna masa lakanin ba zai yiwu ba abin da yake neman ba zai samu ba dukiyan ba za ta samu ba kujeran ba zai samu ba rinjayen da yake so ya akan wani abun ba zai samu ba sai ya bi waɗannan dokokin tukuna ya rika tajimin lokacin da matan shi take al'ada ya sadu da ita ko kuma a sanya masa ya rika saduwa da matan shi na tsawon wata biyu a ta duburanta to Allah ya ku ji tsoron Allah ku sani duk wanda ya in haramta abu ka je wani ya halatta maka shi to Allah ce ka san lalle wa alamu annakum mulaquhu za ku gamu da Allah subhanahu wa ta'ala gobe kiyama dama duk abinda boka zai sa ka kai ko mai sihiri ka tabbata duk abinda zaka yi nan sai ya ajiye ka akan saba wa Allah dama sun kafurai ne sai da suka kafurta suka kai wannan bokanci وما يؤلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فتتدك كافر الله يرفع من أسمه نعم ولا تجعلوا الله musulmai mumunai la ji Allah kada ku yadda ku sanya Allah ya zama to qurbatan abin jindayawa abun tsakaninka da wani alkhairi to menene alkhairi an tabarru wa tattaku wa tuslihu bainan at-tabarru an tabarru bi ma'ana al-a'malu al-a'malu birri ayyukan alkhairi da nau'in su gaba daya kar ka zo ka sanya Allah a cross ka gindaya Allah tsakaninka da aikata wani aikin alkhairi ka ce ai kai ka mace ba za ka yi ba to Allah ya ce kada ka yadda ka rika sanya sunana ta zaman to kana ya ta ga wani alheri an ce ka je kai sai ka zo ka gindaya sunan Allah a tsakani ka ce ai kai ka da Allah zan yi bayani ko an tattako ko wani abu ne da za a yi shi na tsoron Allah ka ce ai kai ina ya riga kai alfari ka gindaya ba za ka yi shi ba ko kuma sun da tsakanin mutane ka ce ai kai ka rantsa da sunan Allah ba za ka sake yi sulhu ba ma'ana mutum ne aikin alkhairi ya taso kamar ya ayyukan alkhairi a ah, ga misali mutum ne yake da mota motar nan ya ba mutum ɗaya aro zai je nan zai je ina ne sai ya da ya fasa mai danja ya samu mota eh, danja mota a fasa ran shi ya ɓaci ya gyara wani ya sake zuwa a ran motar da Allah ba ni zan je nan kaza kaza ina da wata lura taimaka mu a matsayinka na musulmi dan wana ya taimaka masa da motar nan ya je da da motar ya samu a kaci. haka ya ajiye ta ta faci to shi kenan sai ya ce wallahi tallahi na rantse da Allah ba zan sake ba da mota na aro ba to ana nan makwabcin shi sai ya buga masa kofa da dare da karfe goma sha biyu ko ya tada shi da don girma Allah taimaka man da mota ga wacce za ta haihu tana nakuda hannu ne ya fara fita tana shan wahala ka ce ina ai ya riga na rantse da sunan Allah sace bada shin a bada motan a je a kai ta asibiti don a ceci ranta ba ba ne? ba aikin alheri ne? to Allah ce wala taj'alu la aqurbatan li aymanikum kada ku rantse da sunana ku sanya sunana ya zama to abinda za ku ginda ya tsakanin ku da wani aikin alheri. ga aikin alheri ana neman ku aikata ku ce ayya ai ya riga na kira sunan Allah Allah ce to ku daina amfani da sunana ku ki aikata alheri ina fata an gane ko ko kuma wani ne bai da lafiya gashi nan zai mutu yana tsore shi ruwa don Allah taimaka mana wane ɗaje ya fara kaza zawo ne da amai gashi gashi ya ga galabaita taimaka wannan wata a ni fa na mutu ya riga na rantse ga Allah ba zan bayar ba ko kuma wani aiki na tsoron Allah a takwa ko kuma tuslihu bainan nasi menene aikin takwa aiki na tsoron Allah na taimakawa addinin Allah ka zo ka ka gina masallaci ne aka nemi gina masallaci ka a gina mace na mace tun da aka zo nan da su za a gina masallaci da amma suka cuce ni ashe ba masallacin bane na bada kuɗi na ni shi kenan kuma ga masallaci yana gani fenti ake so a ka wannan ta a cuce ka na ko ga shi na ayin in existan masallaci din to duk waɗansu ayyuka na tsoron Allah ka ce ai ya riga na rantsi ko kuma wata rana ka taɓa zama sulhu da mutane za ku sulhunta waɗansu faɗa ya ɗaure aka mare ka menene aka ji maka cewa kace ni da un zauna sulhu insha Allah ha abada wallahi Allah ranar ana nan sai ga makwabta wannan baya shiri da wannan aka kira ku sulhu ku zauna ku dinka ni ku zauna sulhu ai ya riga na rantse da Allah to Allah yake samu ku daina amfani da suna ya rika zamanto muku garkuwa da kariya daga aikin alkhairi suna na in ji Allah ba zai zaman abin da zai hana alheri ba kada ku yi amfani da suna ku hana sulhu ni Allah ne na murgi na sulhu ya za ku zo kai amfani da suna kace ce ba za ka yi sulhun ba to ya kenan tunda ka rantse idan abun ya taso marar lafiya gashi ko za ta haihu da can karan sai ba za ka ba eh, yanzu sai ka ba da motan sai ka yi kafarar rantsuwa man halafa ala shay'in fara'a ghayrahu khayran minhu falyukaffir wanda ya rantse akan ba zai wani aikin alkhairi ba zai wani aiki ba sai ya ga alkhairi yana cikin sa'anin rantsuwa to ya aikata alkhairin sai ya je ya yi kafara kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa ala yaminin fara'a ghayraha khayran minha falyati alladhi huwa khayr wa liyukaffir an yaminihi ya je ya yi kafara wa shi ina fata an gane ko ka yi kafara kar ka ce kai ka rantse shi kenan ba za ka sake aikin alheri ba Allah ce kada ka yi amfani da sunana ka ji aikata alheri sunana baya hana aikin alheri in ji Allah ka kau da wannan sunana din ka je ka yi ka fara rantsuwan da kai ka ci gaba da ayyukan ka a alheri to shi rantsuwan idan kai kafara rantsuwan fara rantsuwan dama za ka yi azumi nawa a za ka ce da miskinai goma ne min ausati ma tut'imuna ahlikum za ka ciyar da miskinai goma daga irin abinci matsakaicin abin da kuke ciyar da iyalanku shine za a ciyar da miskinai goma wasu kwaya ne ka tara mutum goma su ci abinci sai sun koshi in kai wannan ta yi ka fara masu wannan naka shi kenan sai ka ci gaba da aikata wannan ayyukan da za ka rantse ba za ka yi su ba da ta yi ka fara aukis watuhum ko ka tufatar da miskinai goma in nan ɗin maza ne ka musu jamfa da riga eh, dogon riga da wando dogon riga da wando dogon riga da wando da hula ka ba su set wannan tufatarwa aka ce abinda zai ishe su sallah su yi sallah sallan ta fatu to sai ana duba al'ada ne al'ada mai yanzu ka ba mutum dogon riga da me da wando shine abinda za ka yi miskinai goma ba ba za ka ɗinko manci ba ko alawayo riga mai kyau za ka ɗinko gwargwado min ausafi moderate wanda ba can kasa ba kuma ba can sama min ausa khairul umuri ha ya ka ko riguna riguna dogon riga da wandanta dogon na mutum goma ka ba in mata ne kuma ka ɗinko dogon riga da hijabinta daga sama har kasa su ma set goma ka ba mata goma autis wato hun ka tufatar da su kenan ina fata an gane ko wannan shi ne auta hariru raqabati ko ka sai bawa ko baiwa a inta ta kai friyin ɗinsa wannan abubuwa guda uku su ne kafarar rantsuwanka idan wannan ba su samu ba shine fasiyamu talakati ayyamin sai ka je ka yi azumin kwana uku ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم إن جاء الله ما أوكت إنسان وأنا شيء hukunci. sai doka shi ne Allah ya ce wala ta ji Allah kada ku sanya Allah ya zama to urfatan abin jingayawa da aimanikum ga ku. wanda zai hana ku an tabarru ku yi ayyukan alkhairi su hana ku an tattako ayyuka na tsoron Allah wa tuslihu bainan nasu su hana ku yi sulhun da tsakanin mutane in dai sunan Allah ne bariya da zai hana ka don sai Allah ce ka cire ka je ka yi ka ci gaba da waɗannan abubuwa wallahu shi Allah sami'un yana jin duk abin da kuke faɗa alimun kuma yana sane da irin abin da kuke ciki in mutum ya rantse din ya ji din ya za a Allah sami ya ji lokacin da ya rantse idan an ce yayi kafaran ya ci gaba da ayyukan alkhairi ya ki ya noke Allah ce alimun muna sane da shi sai Allah ce la yu'afidukumullahu billahi Allah madaukakin sarki baya kama ku da laifin Allahu fi aymanikum wato rantsuwan da ake yin shi ba tare da niyya ba rantsuwan da ake yi shi ba tare da niyya ba irin rantsuwan nan da ya saba gudana akan harci wani salamu alaikum kwanan nan ana ba mu ganka a tafiyar wallahi ka san wallahi na tashi daga nan ne wallahi to me na wallahi wallahi aka yi ina ba ta tabbai ko ka ce ka ga hankali ba ba ina fata an gane ko eh, wani jiya ya school jiya bai attending class eh to wallahi ni ma na attending but lectures din wallahi ku laifi ne to me na wallahi ya ne to in wannan wallahin da mutum yake faɗa a tambaye ka ya gani ce wallahi ga mu nan ne ya alama ce wallahi ne muna cikin zafi wallahi fa to ya harkokin ya ce to wallahi ga mu nan dai ga su wallahi irin wannan rantsuwar wallahi wallahi wallahi yawan rantsuwa duk da Allah ce baya kama ku da irin wannan rantsuwa wanda yake gudana akan harce kawai ina fata an gane ku ko ya ko ya ka tare ka ka ka ba ba ina ka ya na ka ka ka ya mu eh da ya mu ka ka ma ka ce eh wallahi suna nan alhalin ta ce wallahi haka da yawa ta ce ai ka ta ka ta ce irin wannan wallahi da kawai ana dan kulla ana huta da za ka wani za ka fito ne ta wallahi yau ba inda zani ka ce ba inda zani ba ina fata an gane ko shi rantsuwa ba a yi shi sai ka tabbatar da mutum yana kokonton maganar da kake masa ko kuma yana shakkan maganarsa ko kuma bai yadda da kai ba idan ka tambaye ka wane ka isar da aiken da aka maka naira dubu goma ka kai mawa ne eh na isar tabbas a ce wallahi wallahi wani wikon ne za ka yi rizabin nashi ka rike shi sai ka ga an tura ka bango ne ba a yadda da ka ba sai ka fito da wallahi kartan lahi billahi laziya ya ɗayan kawai ya isa sai ka yi rizabin biyu inda tallahi din za a ƙara shi ace, ce wallahi tallahi sai ka yi rizabin billahi laziya a gefe ina fata an gane to haka ake rantsuwan step by step ne kuma yanayi ne yake sa ka fito da wannan wani ka isar da sako eh na isar alhamdulillah wani ka je makaranta eh na je wani ka wanke mota eh na wanke baya bukatan wallahi tallahi na wanke duk baya bukatan wannan yawan rantsuwa ba a san shi la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum Allah baya kama ku da laifuka na irin wancan rantsuwar da ake yin shi mai yawan gudana akan harce wani irin rantsuwa ne Allah ke kama ku da shi walakin yu'akhidhukum zai kama ku ne bima kasabat qulubukum rantsuwar da kuka yi shi daga zuciyar ku intentional irin wannan rantsuwan shine ka rantsa akan ba za ka yi abu ba ka zo ka yi shi ko ka rantsa akan kai kai abu ka zo ka ce ba kai bane har da Allah kai ka dau abincin wani ka ci ko kek din shi da minan din shi a fridge ya zo ya tambaya wani kai ka sha mineral ɗazu ya ce wallahi ba ni ba ne to ina wannan rantsuwa Allah ya ce zan zan kama ka da shi domin ka rantsa akan abinda da kai ne ka san ka yi shi amma ka rantsa cewa ba ka yi ba ko kuma ka rantsa ba za ka ba sai ka zo kai ina fata an gane wallahi tallahi wani na rantsa da ba zai sake ba ka aron zana ba ranar yanzu sai ka bashi to yanzu ba Allah zai kama ka da laifin rantsuwa zai hora ka sai dai ya samu maka mafita shine kai kafara ko ciyar da miskinai goma ko tumatar da miskinai goma ko kuma ne na ko kuma azumi ko kuma azumi wannan shine to wannan wafe ya fito daga zuciyarka tun dama wanda Allah zai kama ka kayi rantsewa akan ba za ka yi abu ba kuma ka zo ka yi shi ko kuma abin da kai kai yi shi din sai ka zo kai dinayin ta ce baka yi shi ba to irin wannan ne bima kasabar To irin wannan rantsuwa Allah zai kama ku da shi wallahu shi Allah ghafurun mai gafara ne idan ka je kai kafara kina fata an gane ko idan ka je kai kafara sai ya yafe maka kai rantsuwa akan baka yi ba eh kuma kai kai eh to sai Allah ya ce in kana son ku gafarta maka je ka kace da miskinai goma je ka ka tufatar da ko kuma ka tufatar da su ko kuma ka aika baiwa ko kuma ka yi azumin kwana nawa uku idan kai haka din wallahu ghafuru idan kuma irin wancan eh, rantsuwan kai wanda yake gudana akan harce ba daga zuciya ba shi ma Allah ya ce gafurun tunda ba zai kama ka da shi ba halimun Allah mai yawan mai yawan hakuri ne ina fata an gane ko alhalimu shine wanda hakurin shi zaka dade kana masa bai waye ba ina fata an gane ko asaburu kuma wanda ne ta mai daya biyu ko haka za ku dan haura ka amma alhalimu za ku dade mutum zai iya shekara 60 yana saba wa Allah yana bakin kafuri yana saba Allah rana ɗaya ya daga hannu ya ce wa musulunta Allah kawai ya abin nan amma kai mutum ya ma sau ɗaya sau biyu sau uku ba aka nemo shaidu ne sau biyu mutum sau biyu ka kayi na farko an maka na farko wai kayi hakuri ka daure kenan na biyu zan da gina ce da ya ce to salamu alaikum wani wani ya mun kaza kaza na yi hakuri har ga Allah gashi ya sake shi ya sa na kira ku shaida shi ya sake da muku za a yi a cikin hakuri na adam hakuri na adam amma mu duba hakuri irin na Allah ka saba masa yau ya baka abinci da abin da zaka sha da rufin asiri da sutura har da kudi Allah ya baka mota ka saba masa ta yi amfani da mota wajen ɗaukan dabban matan banya da karuwa da menene duka ya wadata ka da gidaje wani ma haya yake har ya mutu ma mana kai kuma ya wadata ka da gidajen ka kemance waɗansu kai na fasikanci da menene da makamantansu kana ta wannan abu kuma Allah yana baka kana neman gafara kuma ya gafarta ka sake yi ya baka ka sake sama masa ka roƙi Allah ka yi alwala ka nemi tuba ya gafarta maka wannan halimu ne ina mai yawan hakuri ina fata an gane ko na yu'minu فإن kunsa kika za ki ki ni ki kai wa kaza to wallahi talla ba zan sake kusantar ki ba har na tsawon lokaci kaza to shine Allah ya kawo wata ba zan sake kusantar ki ba kawai to sai Allah ya kawo lokaci ya kawo iyakacin kwanakin da za a zauna kar a bar abun open sai Allah ya kayyade da waɗansu kwanaki ya kawo hukunce-hukunce masu yawa da suka jibinci wannan Allah ce lilladina yuluna min nisa'ihi game da mazajen da suke rantsuwa wa matansu saboda ta ta shi ta mata masa rai sai ya rantse mata yace ba zan sake saduwa da ke ba to Allah yake to ban yadda a bar abun ofun ba Allah ce to tarabbusu arba'ati ashurin Allah ce tunda kake ba za ka sake saduwa da ita ba ni kuma ba zan barka ka ci gaba da cutuwa ba na sanya muku maximum na wannan rashin saduwan arba'atu ashurin 4 months 4 months duk fushinka duk rantsuwanka na ce ba za ka sadu da matanka ba to kada ya wuce wata hudu in ci Allah kaka abun open Allah kuma ya ya kayyade ya iyakance Allah ce ka zauna ku zauna tarabbusu arba'ati ashurin na period kwanaki na wata nawa hudu daidai idan aka tsallake hudun nan ba a sadu da ita ba Allah ya ce kuma an keta hajji na in fa'u idan suka kuma dawo suna so su koma in wani ya rantsa wallahi talla ba zai sake saduwa da ke ba har nan da wata uku da Allah ya aji to bayan wata ɗaya sai ya lallaɓo yana so kuma ya dawo kaga shi ya rantsa na wata nawa ne hudu yanzu kuma yana so ya dawo to sai ya je ya sabba fa in faru idan suka dawo ka dawo ka bar waje ka dawo masa shine alfayu dawowa kamar yadda Allah ya ce wa in ta'i ka dani min al-mu'minin tatalu fa aslihu fa in baqati ihdahuma ma al-ukhra fa qatilu allati nawi hatta tafi'a ila amrillah alfayu shine dawowa to idan mutum ya rantsa ba zai sadu da matan shi ba na wani lokaci yanzu sai ya dawo bayan rantsuwan yana so ya sadu da ita to sai ya yi wancan kafaran da muka faɗa duk rantsuwan kafara a rantsuwan eh, kafarar rantsuwa ɗaya ne ciyar da miskinai goma ko tufatar da su ko yan tabawa ko azumin kwana uku idan suka dawo suka yi kafaran to fa inna ga ghafurur rahim ina fata an gane ko kamar yadda Allah ya ce man ce wallahu kurun halim idan suka yi kafara ko nan kuma Allah ce idan suka yi kafara ne fa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara to menene ila'i asalin wannan kalmar ta ila'i tana littattafan fikihu ila'i shine dai kamar da muka faɗa mutum ya rantse wa matan shi saboda ta kusa ta ba zai sadu da ita ba sama da eh, sama da eh, watanni sai Allah ya yanke abun ya mai da shi wata me hukuncin irin wannan rantsuwa ya halatta mutum ya rantse wa matan shi ba zai sadu da ita ba saboda ta masa wani rashin da'a amma da niyyar ladabtar da ita ba da niyyar cutar da ita ba kamar yadda Allah ya cikin suratul nisa yace wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna ko wadribuhunna sai yace wahjuruhunna fil madaji ku kauɗe wa matan da suke nuna muku jiji da kai ko suna son su muku tawaye inji Allah yace ku fara musu wa'azi in ka yi karatu kenan ah, in ba ka da wata aya hadisi kai ma ga ta nan ne ka ɗauke ta ka kai gun wani ka ce akar makalla ina son na Allah a yi ma wannan wa'azi ko ka so kaset ko ka so kaset na wa'azi yawa in kuna bugawa din ka sa ka danne kana matsa ka danne ka cire ba ba ba ba zaman doya da manja ake ba, ta ce ni da Allah zai bacci ne dan Allah a cire tunda ba ba zaman lafiya ake ba to Allah ya ce fa izuhunna ku musu wa'azi duk hanyar da za a biyo a musu wa'azi su ji a tsoratar da su Allah su daina ayi idan suka yi Allah ce a dake duka ba mai tara jini ba a kiyaye fuska kuma in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sinewa da la'anta idan suka yi a kaurace musu akan gado kun ga Allah ya nuna ya halatta kenan is a method of punishment na ladabtar da mace to ya halatta idan don eh, tarbiyyantar da mata ne da ladabtar da ita amma kuma kar ya wuce wata in ya wuce wata hudu an keta haddin Allah yanzu ya an shiga cutar da mace an shiga cutar da ita manzo Allah sallallahu matan shi da suka fashi a gaba Allah wani yadda da su gaba ɗaya ummahatul mu'minat mu'minin gaba ɗaya su taba haduwa akan manzo Allah sallallahu manzo Allah ya kaurace musu na wata ɗaya ina fata an gane ko Allah zai iya yin wannan duka don annabin yayi ya zamanto mana sunna hukunce hukunce idda din na farko dunda wata hudu Allah ya kayyade to idan wata hudu ya wuce bai dawo ba to sai a kai mutumin kotu sai ta kai shi kotu gawa wani ya kaurace mun ya wuce iyayen da Allah ya shata wata hudu ya wuce yanzu alkali ina son ina cutuwa an shiga yanzu layin ɗin da na fara cutuwa ina so a kwace mun haƙƙina wata hudu Allah ya ce shi kuma ya wuce wata hudu sai a zo kai ko a tambaye ka to yanzu ka keta haƙƙin Allah muna son mu san matsayin wance shine Allah madaukakin sarki ya ce wa in azabu talaqa idan suka ne eh kauracewan kawai saki nike nufi shikenan fa inna Allah sami'un alim shi kenan eh, to Allah sarki ya ci. idan kuma ya ce a'a tana nan a matata a ce to ka sadu da ita hukunci na farko ke. idan aka ce masa ya sadu da ita ya ki, kuma ya wuce wata hudu to sai alkali ayyayin raba auren saboda tun kuɗi cuta daga matan ka sadu da ita kaki ka dawo mata kaki kuma kace ba za ka sake ta ba sai alƙalai ce to na raba na barara wala biyara ba cuta ba cuta idan kuma aka tambaye shi ya matsayin wance yau wata hudu ya cika tana nan a matanka ko ka sake ce na sake to idan saki ɗaya ne a ɗaya za a kirga shi idan dama ya yi ɗaya yanzu sai a kirga shi a matsayin biyu idan da ya mata uku biyu yanzu ya ɗauke shi saki ne na me na ƙarshe sannan har ila wanda aka sake ta ta hanyar ila'i idan misali ta yi wata hudun cik sai yau aka tabbatar aka tambaye shi ce ya sake ta to ba za ta ce shi shikenan ba zan yi idda ba ai dama wata hudun bai sadu da ni ba babu komai a'a za ta zauna ta yi zaman idda domin zaman idda ba wai don nuna mahaifa ba komai ba ne a'a ƙa'idan wanda aka sake ta da igiyar aure ne ko da mijinta ya shekara bai sadu da ita ba ran da ya rubuta mata saki, ranar za ta yi idda ba za ta ce ai na zauna shekara ɗaya ai ba ma komai na yi ta jini na yi ta jini babu komai ba a yadda ba idan mutum ya bar mace akwai wanda ba rantsuwa zai ba ta ɓata mai rai ne gaba ɗaya sai ya raba wajen kwance ya koma bedroom shi shi bai ce wallahi tallahi ba zai sabu da ke ba no sai ya shiru kawai salamu alaikum na fara lafiya kanu an kai ma ruwa a bayan gida ban bukata ga abin karyawa ban so haka ba irin wannan har wata hudun yi to shi ma hukuncin shi hukuncin wanda ya rantse ne ba zai sadu da ita ba daga ran da ya kai wata hudu sai a zo a ce wani muna so ka tantance mana musamman matsayin wance yau sai ma idan ya ce ya sake sai ka fara al'ada idan kuma ya ce bai sake ba to ranar sai ya sadu da ita wannan shi idan ya dawo da wata hudu ya ce ya rantse yanzu ya dawo kuma yana so ya sadu da ita sai ya yi kafara wanda muka faɗa a can to wannan shi ne ake kira al'ilamu rantsuwa akan ba za a sadu da mace ba ta dalilin ta fusatar da kai ko kuma kai shiru baka rantse ba ta fusatar da kai amma ne ta kaurace maka to maximum period performance ne wanda ya wuce ka ya zalunci mace kuma tana da right ta kai ka kotu a tantance matsayinta a wajenka da fata Allah madaukakin kisa ya rufa mana asiri in Allah kisa sarki ya mu zuwa gobe za mu ji kuma hukunce hukuncen saki idan sake ta haka yi to ya zaman idda yake mu ji dukkan waɗannan hukunce-hukuncen da izinin Allah a subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum a kasar China ta take da kamar kasuwa to sai ya yi ya ya yi azumi da ya can na'am yana dawowa Najeriya sai kaga a ranar ya kamata azumi shi a ranar shi a ranar eh kuma sai wata ramadana ya shi kwana talatin eh. kuma da yanzu yi a cikin talatin da ɗaya zai amfani da ranar da mutanen ƙasan shi za su aji wannan shi ne zai amfani da ranar da mutanen ƙasan shi za su aji mu ɗauka a can china sun riga mu ko da kwana ɗaya ya ɗauka da su yanzu ya dawo nan kuma ya samu ran da yake a can ɗaya munan ba mu fara yau wato zai yi talatin da ɗan ai a can ya yi a wata ƙasa ce daban nan kuma sai ya cika da wannan ƴan ƙasa ya to in ya so wancan ɗin ya zamanto masa menene ya zamanto masa nafila yawa kamar mutum ne misali ya yi sallah a wafrod na la'asa aka yi sallah a la'asar sai ya gangaro nan almanar suna karatu da wani malami yana koya musu alkur'ani yana zaune a masallacin yana jiran zuwan malam sai aka tada sallar la'asar nan ashe ba su da nasu la'asar din ba ba zai fita ya ce aini na yi la'asar dina a wakon ko a yi sallah yana zaune a wani ya ana sallah kana zaune a ni na yi la'asar dina a wakon ba zai ba zai ta ba manzo Allah ce sai ya tashi a yi sallan tare da shi tunda yana cikin masallacin mai aka tada sallan ba zai escape sallan ba zai fita ba a gan shi a can gefe ba zai ba zai kuma gudu ya fita ba sai ya yi sallah dai na farkon ta zamanto da ya yi ita ce farilla wannan din ta zamanto masa nafila wannan shine amma da wannan shi ba da ne ne matsayin ba a musulunci kuma ya halatta mutum ya aiki a waje riba dai a musulunci haramu ala ayi hali ala ayi hali ba ta inda shari'a ta yadda mutum ya ce riba ina fata an gane ko aiki a bankunan da suke mu'amala da riba shubuha ce riba riba ne abinda kake cikin riba ne kawai bayan da za a kauce masa saboda mu'amala bankunan da suke yi suna mu'amala da haram suna mu'amala da haram duk an yi ta wannan yana nan a littattafai ku je ku bincika banki idan ya zo zai yaba ba yan gidan biya a loan su rika biya da kuɗin ruwa zai iya ba mutum duk abin da banki zai baka in dai ba na musulunci bane zai baka shi da ruwa ne kuma bayan haka kasuwancin da za a rika sa kuɗaɗen mutane ana dukiya su su ba ruwansu kaza haram ne ba a kasuwanci da shi kaza halal ne duk wanda ya zo karɓa za a yi kasuwanci za su bayar idan mu ce kiwon aladu zai yi za a ba shi on loan ya rika kawo abin nan idan mutum ya ce sana'ar giya zai yi za a ba shi on loan idan mutum ya ce komai da komai saboda haka wannan din shi ya kawo shubuha da haramcin da menene sannan kudaden da suke ake generating din ta waɗannan abubuwa na loan na na riban da su ake haduwa a rika biyan albashi da wani kasuwanci yana da kyau yana tsafta wannan yana kasuwancin kiwon kifi ne wannan yana kasuwancin kaji ne wannan ya karbi loan yana kiwon shanu wannan ya karbi loan yana sayo motoci yana sayarwa kaga nashi halal ne wani kuma ya karɓa shi yana zuwa eh, giya ne yake kasuwanci wani kuma kiwon aladu wani kuma karnuka yake sar wani abin nan wata kuma karuwanci ne wani kuma gidan giya ake wani kulob ne duka banki tana bayarwa to kaga mai halal ya kawo mai haram ya kawo an cakuɗa daga cikin ma in aka biya ku akwai shubuha domin annabi ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamu la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa shubuhati faqad istabra'a bi dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla hima yushiku an yarta'a fihi ala inna himallahi maharimu haka manzo Allah sallallahu alaihi yace idan aka cakuda halal da haram anan yace to kaga ba yanda za a yi ka kukuta daga wannan wannan shine wanda ce shi ba da ya halasta ma ku da yake alqur'ani a wajen bin sallar tarawih ko tahajjud limami ba mai sallah yana rikewa an yadda ya rike liman da yake jagorantar sallar ma an yadda ya rike ina fata an gane ko idan yana tsoron fata ko haddan shi bayi da karfi da makamantansu babu wani aibi sai dai mutum ya rika ya daina shagala da shi ya rika haka kai ya rike din ana karanta yana bude wannan babu wani aibi da izinin Allah wani shi shi ma da idan mutum yana karatun alfahari da zo wajen ayar sujada shi wajibi da su yayin sujada eto eh mustahabbi ne sujadan sunna ne sunna ne kai sujadan idan baka yi ba babu komai amma ka yi sujada din yana da kyau kar mutum ya rika rena kaza ai sunna ne kaza sunna ne ka rika rena shi kana bari wani malamin yana cewa kanati sahabatu yaf'aluna sunnata li'annaha sunna wa nahnu al-yawma natruku sunna li'annaha sunna yace sahabai da suna aikata sunna a matsayin na sunna ne don sunna ne za su fi aikata ta mu kuma yau he mu rika barin sunna don ita sunna ce ya arena ta ya kaza kaza kai wannan sunna ne ga muke ya bari wai ya batta wai don ita sunna ce su kuma sahabai ina ka ce me hukuncin za ce a ah, sunna ce ka ga maza su rungume ta suna ne su suna yin sunna ne domin ita suna sunna ce mu kuma muna barin sunna wai domin sunnan sunna ce shi sa muka batta tunda duk aka ce sunna ce an yi shi manzo Allah ya ce kar ka yi shi ma komai ka rika apply din shi ka zo ka zo karatun Qur'ani an nuna nan in ka zo ka yi kaza ka yi shi mana ka zo aiki kaza an nuna nan in ka zo ka yi kaza ka yi shi mana kowane abu ka rika bin ka'idar shi kana kana aikata shi ai wannan shine ahlus sunna din mai bin sunnan manzon Allah da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa amma kana ce kai ahlus sunna duk inda aka ce kaza sunna ne he ka rena shi wai bai kai farilla ba he ka bar shi don an ce sunna ne to ta yaya za ka zama ahlus sunna din wannan shine har wani ce wasu ke ce sunna akwai sabani na kan shi da mutum da ke ce abokin zama ce ce gisa da mutum ala sa sufurawa hmm. kuma abokin zama tana al'ada sai ce lallai ta ba su sufurawa cewa to a ina jin hadisin nan ne suka la menene a a takaicen takaicen don mutum yana mace ta zo wucewa za ta wuce gaban mutum ya sa hannu haka ya kare ta don tana al'ada wannan ba zai bata mata sallah ina fata an gane ko don tana al'ada wannan ba zai bata mata sallah ba wannan shi ne a ina zuwa ita ne ta yi sallan take salla ita mai ginda ita ce mai al'ada kuma ta yi ne don ta takale ta to a babu wani abu ta ce mata dai ba ta ɓaci ba kawai sannan dai ba ta ɓaci ina fata an gane wai yin wannan kularwa ne ba ta ita ta sa ta yi ba ne ina fata an gane ka mutum ne ka masa nasiha ba ne shan taba ba kyau ya ce sai jefar ya sake ci a miƙo giya ai ne ya kula da kai ai kaga da Allah ya yi ai ina fata an gane ko wannan shi ne na kuma Allah ubangiji ya biya mana na mu bukatun gaba daya na wa izal islam al muslimi wa bi al shirk wal mushrikin inni hada ana wa ada wa ada ad ya qawi ya aziz ya rabb al alamin ya rahman rahim allahumma atina fusana taqwaha zakiya في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين هنا توصلي ده زمن ده مكا آتي الله سبحانه وتعالى هنا توصلي ده آية الله ده مكا كرنتانا القرآن هنا توصلي ده عظم ده يكي باكم يا الله هنا روحك هنا توصلي ده وإن فانكي ما سوء الفرمان رمضان الله تكور من ده في تلود بلا أيد سكا أدب وأن جهورينا وما تفاكا يوان زبد جن المسلمين أكي يا الله مرئيك الله تسامى من مفتاك sama mana mafita ya rabbal alamin babu da dabara babu da hila babu da karfi babu da iko kai ne komai namu ya Allah mun raja a gare ka ya Allah ya Allah ka yaye mana wannan bala'i Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah wannan kasa ta mu ya Allah waɗanda suke da mummunan niyya a kanta da rusa ta da tarwatsata ta ya Allah mun roƙe ka Allah ka takaita bala'in a kansu abinda duk ka kaddara mana a wannan kasan ka sanya shi ya zamanto alheri ne a gare mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya zal jalali ikram kuma masu fama da basu suka ya Allah ka biya musu masu fama da da gidajen haya ya Allah mun roƙe ka Allah ka ba su nasu na kansu masu neman aiki Allah ka ba su Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma kullana wala tasur alaina sunna wala la tansur alaina a'izzana bi ta'atika la tudillana bi ma'siyatik واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wa اللهم ala 'abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين